a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina mika gaisuwa na ga manyan almajirai da manyan shehunnai na cikin wannan majamu'a ta mai albarka ina muku fata alkhairi barkanmu da dare barkanmu da wannan lokaci har kullum dai karamin almajirin naku ne abubakar sadiq umar wanda ake wa lakabi da sarki mai sadabar ina muku fata alkhairi insha allahu ga mu dauke da wasu sirrika masu amfani mu jarabai idan allah ya baka iko sai ka kokari ka gwada su sirka ne masu amfani waɗannan sirka dai insha allahu ne gashi kamar haka ina wanda yake shan magani baya ganin amfaninsa ne eh, bangaren itatuwa yana sha baya ganin amfaninsa kamar maganin karfe bindiga zini kau dabarar ta da dai sauransu dai abin da ya danganci ciki ne za ka tafi da su kana sha baka ganin amfaninsa to insha Allah ga dama ta samu ka je ranar lahadi ka samu saiwar yaɗiya saiwar yadiya ma'ana jijiyar ta ko idan ka samu ta sai ka zo kuma ka samu ta kargo sai ka zo ka haɗa sai ka tsima su sai ka dinga sha ba adadi ka dinga sha ba adadi billahi la ila ila wannan ka dan samu su dan lokuta kana sha Allah in ya kama jikinka duk wani magani da ka sani na duniya in dai wanda ya danganci sha za ka yi to wallahi za ka ga amfaninsa in dai kai daya kai biyu to ni ban ma ce kai na uku ba wannan maganin ba mai kyau ba ne tabbas ba a da shi ne ba ko da mai kyau ne to ba a baka shi daidai ba in dai ka sha ɗaya ka sha biyu ka sha uku to kawai rabu da wannan sirrin kamo ni kawai mara to ai ba mai kyau ba ne tunda yi riga da yi riga ka fi shaidar cewa za ka gane me da marai kun fahimci abin da nake nufi insha Allah to haka wannan sirri yake eh, in dai kana shan magani baka ganin aikinsa to ka yi amfani da wannan ka dinga sha kawai saiwar kargo da saiwar yadiya ka tsuma su kana sha ba komai kawai su kaɗai aka ya isa lalazi la ila illa wa za ka yi wa Allah godiya za ka yi mana to yan uwa ina namijin da yake so ya mallaki matarsa don Allah ya samu kashin gadangare fari kashin gadangare fari ka zo ka sami kamar yan roba ka yar kaɗan sai ka marmashe shi kashin ka kare kala biyu ne akwai baki kai fari sai ka ɗan sami ka ɗan marmashe shi haka sai ka je inda yaɗiya take idan ka je inda yaɗiya take sai ka dinga karyarta in kana karyarta za ka dinga ganin wani farin ruwa na dubuwa kana ɗan daga is bai fi sau biyu ba zuwa uku za ya bari to da ya kakar ruwan yana tuwa ya ka tara shi akan wannan garin kashin da kaɗan marmashi sai ya daga sai ka kwaba ka kwaba ka kwaba to duk lokacin da zaka sadu da matarka sai ka dan baka dan shashafa shi ka baka shashafa shi a gaban ka ko sai ka amfani da ita cap ana ta kare lalazi la ila illa in kai haka in dai kai haka billahi lazi la ila illa hu a lokacin nan jiza ta babu wanda ta ji daɗin duniya kamar kai kuma duk wani amfani da kai da ita lalazi da a baya suke wallahi duk minus ne duk an goge su wallahi wannan shine sabo ma'ana ba ta taba jin daɗin wanda ta je a rana. ba kai gani za ka ma a lokacin da ta sanja kamar a kuma yi za ta rika fara'a ne a lokacin tana annishuwa kawai a cikin fara'a lokacin take ma'ana ka mata abin da kai maradi ne shiru sai dai ka gwada kawai insha Allah to dan uwa ina kuma waɗanda matansu kuma suke musu gardama wajen kuma saduwa kamar kai da kake auren ta wai amma ya to kamar ita take auren ka saduwa dai na san ba lokaci bane in kai niyya ne kai to amma ko wanda daga mazan matan za su dinga sawa mazajen sai sun juya su yadda suke so ka san me za kai ga wani likit shi ma zan baka ko in ce zan ba kuma insha Allah kuna ji akwai wata bishiya mai kaikayi din nan ya take da suna karara ko yawwa idan ka sami saiwar ta jijiyar ta ka samu sai ka zo ka bi a hankali ba ka shiga kasan ta saboda ba mista ka dan ta ofishe ta dan girgizo in ta dan zuban maka lalazi kaikai ne ta oba sosai mu dai nan karara muke ce mata kuma ni ma duk wanda nake ji yana magana da karara yake faɗa a banna ban taba ji ana ce mata wani suna ba sai wata jijiyarta in ka dan haƙo sai ka dan karyo ta sai ka zo ka sa ruwa ka wanke ta ta karkace da kasa sai ka zo ka kai ka zauna ga ka ga mata ta ka tana kan kujera kana kan kujera ka zo ka kira ta ta zauna ko kuma in tana cikin tsakar gida ya ka batta sai ka kare saiwar sai ka samu yar jakkanwa yar kaɗan sai ka haɗa in ka haɗa sai ka tauna ka tauna ka tauna ka tauna ka tauna ka tauna kar ka haɗi ka tauna yawun bakin ka ya cika sosai sai ka ɗan ƙwalla kira ka kira wane ka fuskanta inda ka daidanci nan za ta zauna sai ka yaɗa tsit kamar yadda ake tsartar da yawa ga tofar an fi so yadda tana zuwa akan abin za ta zauna ku gama hira ka gane me nake nufi ko in ce kun gane idan kuma ka ga ba sai maka ba ka san me za ka yi kira ta za ka yi sai ga ka ga ita ko kuma kuna zaune sai ka cewa wani dan ɗiban mu ruwa zan sha kaga da ta ɗauki kofi ta tafi ɗebo ruwa kai kuma sai ka tsartar da abin a wajen kaga ta da ai wajen za ta zo ta zauna in fuskanta ko kuma in tana towa ya kaɗan riga ka zo ki zauna ya kaɗan matsa mata haka kamar irin hira za ku yadda za ka ji hankalin ta zauna saboda kan mata sanja waje ai akwai dabaru da dama waɗanda yan uwan da ba su gane ba abubuwa a hankali yake musu in ka ga ta za ta iya sanja gurin kana kokonto ai da ta fito tana yaye labule ta to sai ka ɗarka ka da hannunka nan kana dan matsa mata haka ai dole wajen za ta zo ta gani za ta yi ai akwai labari ne tun daga gira ta gefe kun gane ko <laughs> kai Allah ne ya mu dace Allah ya sa mu cika da imani abin da rabi ba na dai abin kwaka insha Allah ai kokari da wannan sirka guda uku wanda aka bada insha Allah za mu ci gaba da ka sirka masu amfani eh sirka masu amfani insha Allah to yan uwa duk wanda yake da majamu'a ta almajirai irin tamu da Allah ya kokari ya saka lamba ta a ciki in dai ba shi bane admin ya tura da lamba ta a saka ko ya yi magana da admin din gidan ya saka lamba ta Eh, ina neman ƙarin gurub group irin namu na almajirai insha Allah saboda dai yan uwa wasu wanda ba samu ba su samu insha Allah su ma su dinga amfana sirri ne masu sauki nake saki insha Allah ku yi kokari ku jaraba Allah ya samu dace har kullun dai Abubakar Saddiq Umar sarki mai saddabar wanda ake wa lakabi da Abubakar Saddiq Umar insha Allah sai a turawa da yan uwa wannan voice din su amfana Allah ya samu dace lambar wayata shine 081 six six one six four six seven eight shi ne lambar wayana eh, insha Allah wannan ne lambar wayana sifili takwas ɗaya shida shida ɗaya shida hudu shida bakwai takwas insha Allah duk wanda yake da majamu'a irin ta mu ta almajirai yayi kokari ya sani eh saboda a karo insha Allah wasu wannan da ba su sani ba su kara amfana eh insha Allah da Allah yi kokari in dai akwai a dinga sawa in kuma babu kai magana da admin ya saka lambar to Allah ya samu dace Allah ya samu cika da imani amin summa amin